Hanyar adalci Darasi na tasa'in daidai Tambayoyin ɗan Adam da amsoshin Allah Sashi na ɗaya Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Abokai na ƙwarai, muna gode ma duk wanda ya aika mana da gaisuwa da kuma tambayoyi game da koyarwar littattafai masu tsarki, ina fata kun sami amsoshi masu gamsarwa daga gare mu. kuma muna gode ma dukanku waɗanda kun saurari wa'azin hanyar adalci kowane lokaci, ko ba ku rubuta mana ba. Allah ya albarkace ku duka, ya ƙara muku fahimta da ganewa game da hanyar ceto mai adalci wanda ya shirya. Da yau da darasi mai zuwa, za mu yi wani abu daban. za mu karanta waɗansu daga cikin tambayoyin da ku masu sauraro kun yi mana, domin mu ba da amsa ga tambaya, za mu tsaya ga nasoshin littattafai masu tsarki kaɗai, domin maganar Allah ita ce kaɗai haske tabbatacce mai mana jagora cikin duhu. Yadda aka rubuta a zabura, maganar ka fitila ce wadda za ta bi ni haske ne kuma a kan hanyata. Zabura ta ɗari da goma sha tara aya ɗari da biyar Yanzu ga tambayoyinku Tambaya ta fari Menene addinin masu shirin wa'azin hanyar adalci? Tuntuni Allah ya sa marmarin sanin gaskiya a zukatanmu, wato sanin gaskiyarsa, muna son sanin magana don kanmu, wadda Allah ɗaya mai gaskiya ya faɗa. Mun karanta littafi mai tsarki a hankali, wato a tora da zabura da littattafan annaba da lanjila, mun gano Yesu almasihu shi ne mai ceton da dukan annaba sun yi zancensa. Yesu ne haɗayar ƙarshe cikakkiya, wadda Allah ya bada domin ta share bashin zunubin ’yan Adam, domin kowane mai ba da gaskiya ga Yesu zai rayu a gaban Allah har abada. Yesu almasihu, wanda ya fito daga Allah, shi kaɗai yana da iko ya kawo mu gaban Allah, mun kafa dukan begenmu a bisansa. To, wane ne mu? Mu almajiran Yesu almasihu ne, a cikin Alƙur'ani ana kiran mu halal kitab. wato mutanen littafi, waɗansu suna kiranmu Kirista, wato mutanen Kristi. Kristi wani suna ne mai ma'ana almasihu, sai dai ku lura, mutane da yawa suna ce da kansu Kirista, amma wannan baya nufin su ne mutanen Kristi na ainihi ba. Ko gungumen itace ya daɗe a ruwan kogi baya zama kada ba, haka mutum ba ya zama Kirista ta hanyar kwaikwayon abubuwan da Kirista suke yi, biyan addini ba ya kawo zumunta da Allah ba. Yesu Kristi kaɗai ya iya kawo mutum wurin Allah. Mun sami albarka sosai domin almasihu shi ne mai cetonmu da Ubangijinmu da abokinmu, ya haɗa mu da kyakkyawar hulɗa tare da Allah. Yanzu ba ma jin tsoron mutuwa, kowace rana yana bayyana mana amincinsa da ƙaunarsa. Ta wurin Ubangiji Yesu almasihu, Allah ya ba mu kowane abin da ya shafi rai madawami, a cikinsa mun sami biyan kowace bukatar zuciyarmu. Tambaya ta biyu Mun gode don tambaya Tambaya na gaba tana da muhimmanci ƙwarai, sai mu ɗauki lokaci mu ba da amsa mai kyau. Wani ya rubuta, wani abu ya dame ni sosai, na karanta cikin Alƙur'ani inda annabinmu Muhammadu ya umarci dukan musulmi su gazganta waɗansu littattafai da ke cikin littafi mai tsarki, misali su so a taura da lanjila. ina ba littafi mai tsarki girma, na fara karantawa, amma abokaina suna faɗa mani ba mu iya dogara ga littafi mai tsarki ba, domin an sake shi, wato littafi mai tsarki da nake karantawa yanzu, ba shi ne ainihin littafi mai tsarki ba, akwai bambanci, mi kuke faɗi game da wannan? Kamin mu ba da amsa ga tambayan nan, Muna da waɗansu tambayoyi ga waɗanda suna cewa, An sake tsofaffin littattafai na annabawa, daga ina ne wannan tunani ya fita, wa ya ce an sake littafi mai tsarki, wannan ƙara babba ce, wa ya kawo ta, ku faɗa mana, yaushe ne an sake littafi mai tsarki, wane ne ya sake shi? menene ya sake a cikinsa, ko akwai shaida tabbatacciya guda mai nuna inda an sake littafi mai tsarki? Idan da gaskiya za ka bincika labarin littafi mai tsarki, za ka gano yadda Allah ya tsare maganarsa mai tsarki, wadda ya hura wurin annabawansa don su rubuta. Masu cewa an sake littafi mai tsarki suna sauraron jita-jitan ƙarya kawai. babu wata shaida ko ɗaya mai goyon bayan tsegumin nan, amma akwai shaidu da yawa masu cewa ba a sake littafi mai tsarki ba. Yau, a cikin manyan gidajen kallo na duniya, akwai tsofaffin littattafai dubun dubbai na bishara da na dukan sabon alkawari, da yawa daga cikinsu suna nan a duniya ɗaruruwan shekaru kamin zamanin Muhammadu. haka kuma littattafan tsohon alkawari. Idan kun kwatanta waɗannan tsofaffin littattafai da abin da muke da shi a hannunmu yau, za ka ga yadda Allah ya kiyaye mana maganarsa. Littafi mai tsarki wanda muke da shi yau ya zama daidai da littafi mai tsarki na zamanin Muhammadu. Annabawa wasu rubuta kalmomin Allah bisa naɗaɗɗun littattafai na fatun dabbobi ko kuwa takardar ciyawar iwa. Malamai Yahuda sun juye maganar Allah ga sabin littattafai, marubutan nan gwanaye ne suna da horo sosai, suna mai da hankali ƙwarai da gaske domin su tabbata abin da suka juye ya zama daidai da na ainihi, har ma sukan ƙidaya yawan baƙaƙe a littafi su fid da baƙi na tsakiyar littafi domin su bincika ko ya zo ɗaya da na ainihi, idan da kuskure sai su halakar da wancan juyi. Marubutan Yahudawan nan sun gazganta cewa idan wani ya kawo kuskure a maganar Allah yana yi Allah ɓarna, ya yi kuna da labarin sanannun takardu daga tekun gishiri waɗanda aka gano a dubu ɗaya da ɗari tara da arba'in da bakwai, ko ka taɓa ji, akwai littattafan annabawan tsohon alkawali da aka juye su fiye da shekara ɗari kamin haifar Yesu, kuma tsofaffin naɗaɗɗun littattafan nan suna daidai da waɗanda aka juye shekara dubu a baya, ba a sake littafi mai tsarki ba. Babu mutum da ke da iko shi sake littafi mai tsarki. idan wani yana son ya sake littafi mai tsarki, da ya kamata ya sake kowane juyi, ba shi yiwa. Tun zamanin almasihu, malamai sun juya littafi mai tsarki daga harsunan farkon rubutu, wato Ibrananci da Armaniyanci da Helenanci zuwa harsuna daban-daban a yau. Ba mai iya sake kowane littafi mai tsarki a duniya, yau akwai littafi mai tsarki ko kuwa sashensa a sama da halshe dubu biyu, ko a Hausa kaɗai muna da albarkun yuyu uku kofi, Allah ya kare maganarsa mai tsarki, bayansa suna juya ta zuwa harsunan mutanen duniya domin Allah yana son kowa ya ji da kunnensa, ya gane da hankalinsa, ya karɓa da zuciyarsa, ya sami ceto. ko da gaske ne Allah yana da iko shi kare maganarsa daga Shaiɗan, da waɗanda suke son su sake ta su yi ɓarna, tabbas ya iya kare ta, har ma ya kare ta tun farko. Allah akabar, Allah mafi girma, lalle mun sani tun farkon duniya har wa yau, Shaiɗan yana ƙoƙari ya kawo sakewa cikin maganar Allah, wato cikin tunanin mutane. Misali a littafi na farko na littafi mai tsarki mun ji Allah ya ce ma Adamu, A ranar da ka ci daga itacen nan za ka mutu, lalle, amma Shaiɗan ya musanta faɗin Allah, ya ce ma Adamu da Hawa'u, ba za ku mutu ba. Kenan, Shaiɗan ya nufa ya sake maganar Allah, yadda kun sani, Adamu da Hawa'u sun zaɓa su gazganta Shaiɗan sun ci ’ya'yan itacen da aka hana musu, sakamako wannan kurwarsu ta mutu, jikinsu ya fara tsuha har shi ma ya mutu, kamar yadda Allah ya faɗa. Abokai na ƙwarai, maganar Allah ta tabbata, Iblis maƙaryaci ne, mayaudari, Shaiɗan yana son ruɗin mutane don su gazganta an sake littafi mai tsarki. amma Ubangiji Yesu almasihu ya ce, Nassi kuwa baya tashi, Yohana Sura goma aya talatin da biyar, sama da ƙasa za su ƙare, amma magana ta ba za ta ƙare ba ko kaɗan. Mati Sura ashirin da hudu aya talatin da biyar. Mun gode don amsa a sarari, yanzu ga tambaya ta uku, Me yasa kuna kiran Yesu ɗan Allah? Allah ba ya haihuwa ba a shi ba, yaya Yesu ya zama ɗansa? Mun sha ba da amsa ga babbar tambayan nan, amma muna jin daɗi mu maimaita mu kuma amsa domin rashin sani ya fi dare duhu. Mai tambaya ya ce, Me yasa kuna kiran Yesu ɗan Allah? Da farko ya kamata mu tuna muku masu sauraro cewa ba mu ne muka ba Yesu sunan ɗan Allah ba, Allah shi ne wanda ya kira Yesu ɗansa. Abu na biyu, sunan ɗan Allah ba ya nufin Allah ya ɗauki mata ya haifi ɗa. Yadda muka gani, Yesu yana da ɗaruruwan sunaye a littafi mai tsarki, sunayen nan suna taimakonmu mu gane yadda Yesu yake, misali ana kiransa ƙofa, amma wannan baya nufin an yi shi da katakon itace ko da ƙarfe ba, ana kiransa abinci mai ba da rai, amma baya nufin Yesu yana kamar abincin tuwo da miya da muke ci. Annabawan Allah sun kira almasihu ɗan ragon Allah, wannan bai mai da shi tunkiya ba, kamar haka sa'an da Allah ya kira Yesu ɗansa, ya kamata ku gane wannan baya nufin Allah ya ɗauki mata ya haifi yaro. Misali, in wani ya tashi daga ƙasar Ghana ya zo nan za a kira shi ɗan Ghana, amma baya nufin Ghana ya ɗauki mata ya haifi yaro. Kamar haka, Allah da mala'iku da annabawa sun kira almasihu ɗan Allah, domin ya fito daga Allah. An haifi Yesu wurin budurwa, ba ya da mahaifi a nan duniya, kamin a haife shi, yana rayuwa a sama domin shi ne kalmat Allah, wato kalma wanda yana tare da Allah tun farko, shi ya sanassi ya shaida, tun farko akwai kalma, kalma kuwa tare da Allah yake, kalman kuwa Allah ne, kalman nan ya zama mutum, ya kuwa zauna a cikinmu. mun ga ɗaukakarsa, ɗaukakar da take ta makaɗaicin ɗa daga wurin Uba, yana kuma cike da alheri da gaskiya, ba mutumin da ya taɓa ganin Allah, makaɗaicin ɗansa wanda yake daidai da Allah, yake kuma tare da Uba, shi ya bayyana mana yadda Allah yake. Yohana Sura ta fari, aya ta fari, da aya ta goma sha hudu, da kuma aya ta goma sha takwas. Yesu ne madawamin ɗan Allah, kalman Allah, wanda ya bayyana a duniya a jikin mutum. Menene kalman Allah? Wataƙila za ku ba da amsa cewa, kalman Allah shi ne maganar Allah, wadda Allah ya hura ma annabawa don su rubuta littafi mai tsarki. Kun faɗi daidai, littattafan annabawa maganar Allah ne gare mu, kamar wasiƙu zuwa gare mu daga wurin Allah, sai ku bari mu yi tambaya game da wani abokinku na ƙwarai da ya zauna a wani gari. Mi kun fi so, ko abokinku kawai ya rubuta muku wasiƙa, ko kuwa shi kansa ya kawo muku ziyara? Tabbas, kun fi son ganinsa ido da ido, ku yi magana da shi baki da baki, kamar haka. da shike Allah mai girma ne, ba abin da ya buwaya a gare shi, kuma yana son ya bayyana mu mutane yadda yake, da kuma nufinsa domin mu, ko zai aiko da wasiƙu kurum, ko kuwa zai zo da kansa ya yi ziyara. Abokai, labari mai daɗi wanda annaba suka shaida mana shi ne Allah zai zo da kansa ya kai ma ’yan adam masu zunubi ziyara. A cikin lanzila, mun gano yadda Allah ya sauko da kalmarsa a kamannin mutum, shi zauna wurin mutane domin ya cece su daga zunubansu. Mutumin nan daga sama shi ne Yesu almasihu, ya cancanta a kira Yesu ɗan Allah, domin shi ne kalma wanda yana tare da Allah tun farko. Yesu ne madawami ɗa na Allah. ya bayyana ma mutane daidai wa daida yadda halin Allah yake, mukan ce game da wani yaro, ya zama daidai da mahaifinsa, haka yake da Yesu, Yesu yana ɗauke da surar Allah, sanin Yesu shi ne sanin Allah da yadda yake, saboda haka littafi ya ce, A da, Allah ya wa kakanninmu magana ta hanyoyi iri-iri da kuma a lokatai daban-daban ta wurin annabawa, amma a waɗannan kwanakin ƙarshe ya yi mana magana ta wurin ɗansa, ta wurin ɗan ne Allah ya halarci komai da komai, shi ne kuma aka zaɓa domin komai ya zama nasa, shi ne hasken ɗaukakar Allah da kuma ainihin kamannin Allah, daidai yake kuma da Allah. yana riƙe da dukan komai ta wurin maganarsa mai iko, bayan ya tsarkake mu daga zunubanmu sai ya zauna a sama a hannun daman mai ɗaukaka duka. Ibraniya Sura ta fari aya ɗaya zuwa aya uku Wata maganar ƙarshe, Allah bai ce, Dole ku fahimta dalilin da ya kira Yesu ɗansa ba, sai dai dole ku gazganta da shi ku tuna fa, Allah ya hura annabi Dauda ya rubuta a cikin zabura, ku yi mubaya'a, wato miƙa wuya da ɗan, idan kuwa ba haka ba, zai hushi da ku, za ku kuwa mutu, gama yakan yi fushi da sauri. Albarka ta tabbata ga dukan masu zuwa gare shi neman mafaka. Zabura ta biyu, aya goma sha ɗaya da aya goma sha biyu. Allah ne kuma ya hura manzo Yohana ya rubuta a cikin Lanjila. Yesu ya yi abubuwan ban mamaki da yawa a idanun almajiransa, waɗanda ba a rubuta a wannan littafi ba, amma an rubuta waɗannan ne don ku ba da gaskiya Yesu shi ne almasihu, ɗan Allah, sa'an nan kuma ta wurin ba da gaskiya ku sami rai a cikin sunansa. Yohana Sura ashirin aya talatin da talatin da ɗaya dukan wanda yake ba da gaskiya ga ɗan yana da rai na har abada, amma duk wanda ya ƙi ɗan ba zai sami rai ba, sai dai fushin Allah ya kasance a kansa. Yohana Sura uku aya talatin da shida Na gode don sauraro, in Allah ya yarda, darasi mai zuwa za mu ci gaba da waɗansu tambayoyi da amsoshi. Allah ya sa muku albarka yayin da kuke tunani akan wannan shaida daga littafi mai tsarki, duk ɗan adam kamar ciyawa yake, duk darajarsa kamar furen ciyawa take, ciyawa takan bushe, furen kuma yakan faɗi, amma maganar Allah za ta kasance har abada. Bitrus ta fari, Sura ta fari, aya ashirin da hudu Ubangiji Allah ya taimake mu, amin.